malam tambaya ta nan ita ce tambaya karshe kenan wai wani wai wannan wata ce ta rubuta ke cewa kenan a wannan ne malam wani ne wani malami ne ya sa mu karanta suratu idza waqa'atul waqi'a sai ce idan an karanta aya daya sai a faɗi daya daga cikin sunayen Allah kamar yanzu misali idan an ce idza waqa'atul waqi'a sai a ce Allah laisa liwaqa'atiha kadiba ar-rahman wallahi da gamu da mutanen kenan wai har zuwa wai karshen surar za a ba da bara kenan za a ba da lakani sai na gani kuma gaskiya kamar hakan dai bai kamata ba bai dace ba kawai ni sai na fara karanta a sura ita yi zawa din amma na karanta sai na karanta mai menene a sunan na karanta sunayen Allah ɗin eh in na karanta sura sai karanta sunayen Allah ɗin ana dai neman falalakin dai dalili kuwa wannan ayar wadda aka ce fasa in kama umirta mana dalilin ta na karanta wannan din Allah ya ce fasa in kama umirta ta kanta idza wakanta ta ɗebo sunan cikin Allah shi ma duk a cikin fasa in kama umirta ne sadaka Lawal azim ta ce menene hukuncin wannan shin ya halatta ko ku a'a na farko dai ya ku yan uwana wannan bara-bara da malamai wasu malamai suke bayarwa ka yi kaza ka karanta kaza kun ga yanzu ku kanku tun kafin na faɗi hukuncin ana yi jikinku ya ba ku cewa ba annabi ya shaye wannan abubuwa. Ta ji an ce ka karanta kulhu lahu kowace raka kulhu lahu ɗari ɗaya kulhu lahu ɗari fa kana rike da tarbi kulhu lahu an Allah wasu mallamin citka da ɗaya kulhu wallahu an Allah wasu mallamin wai a ce wayan za ka yi wai ka yi raka'a goma kaga kowace raka'a kana da kulhu lahu ɗari ka samu nau kenan kulhu lahu dubu idan ka gama za ka samu kaza ko ka ɗauko kaza ka yi kaza ko ka ɗauko kaza ka yi kaza ko ka ɗauko kaza duk irin sun kulle da barace barace da ake barawa. ɗazun nan masu ɗaliba take tambayar a makaranta ana neman sa'a za a mallake miji za a kaza ta je gurin wani malami ya ce wai ta samu wai wai wai fura fura fa fura ta ta nono fura ka ji ko ba a gurin malamin bid'an nan ta neman fura in ta nemo fara ta ɗauko allura ƙwaya arba'in kowace allura an ta ɗauka sai ta rike furan nan sai ta soka Allah ka ɗora ni a kansa Allah ka sa ni ka sa Allah ka in ta soka wannan sai shi gani sai ta ɗauko wata allurar sai ta sokawa sai ta faɗan abin da take so sai ta soke furan nan da allura arba'in kaga idan ta haka mijin shine furar ka san wannan fura da aka soka mata allura arba'in dole dan su sai ta faffashe wallahi ko ba gaba ne yake to yanda kika sassauki furan nan ma wannan dazu da sunan wallahi kafin azar wannan kisar ta zo mu yanda kika sassauki furan nan to haka kin gama sokin shi gaba tsaya ba abin da zai iya yace kuma idan an gama ta kulle alida ta bashi zai je makabarta zai samu tsohon kabari zai tona ya binne mugu lamba daya to kaga ai sai dai dole ku rinka karawa da addu'a amma haka wala din za su soke ku da fara <laughs> almuhim ya ku yan uwana irin waɗannan surkulle karanta kaza kai kaza karanta yanzu Allah ya za a ce wai ka karanta kaza ka karanta sura aya ka dauko sunan Allah ka jefa karanta wannan wasu ma to ke kin ci sa ma wallahi wannan sunan Allah ma ya baki wani sunan aljanu ma ake kira da ka ja aya sai ka ya zamza ya ilu kuma duk da yasu aljanna suna aljanna gaba ɗaya ilu ilu ilu ya kamka ya ilu ya zamza ya ilu ya ramra ya ilu ya wane ne ana yi ana jefawa ana yi ana jefawa haka ake kun sani cewa mun sha gaya muku a garin nan akwai waɗanda suke yi da'awar su ya Allah masoya manzo Allah ne wallahi karatun Qur'ani suna yi suna jefa takaddun Qur'ani na a cikin jini saboda bala'in tsafi da haka wannan bid'a ne ba daidai bane ki wannan din ma ne wannan fasakin kama umirtan ki da kika jawo Allah ya saka miki da alkhairi ba mahallin ki bane ba nan fasakin kama umirtan cewa akai ka tsaya kamar yadda aka umarce ka waye yace kai sallah karanta sunan niki Allah guda 99 waye fada a ina kika samu umarnin babu amma Allah yace ki karanta idan waka ki karanta alam tara ki karanta kowace sura ma faqra'u ma ta yassara min alqur'ani to an ce faqra'u asma Allahil husna ba ce ba asma husna ana addu'a ne da su tawassuli ake Allah ka bani kaza dan albarkacin kaza Allah ka bani kaza in kana neman arziki sai ka ce ya razzaqu rizquni in kana neman rahama ya arrahmanu rahamni in kana neman fatahi da budi ya fattahu iftahali wannan shine ake amfani da sunan nakin Allah shine Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i fa yajzawna ma kanu ya'malun wannan shine abin da Allah ya ce da ƙarshe akwai